kuma na ɗaukaka matsayinsa waye babanmu adamu wa faddantuhu ala ghairihi na ɗaukaka shi akan waninsa kuna gani in ma ba ku gani ba ga labari ana ba ku fa amartu mala'ikati kullahum na umurci mala'iku na kam an yasjudu lahu su yi masa sujada su sara masa takriman lahu wa tasharifan kaga takriman lahu ne hatta lakum don wanda girmama muku babanku ai ko raina ku yi ya muku an in kuka tuna ya girmama babanku zai kuce ka ci arzikin babanmu hmm? ka ci arzikin mu ba zai yi mu yi maka wani abu ba saboda ga abin da ka taɓa yi masa to amma a ci muku mutunci ku karrama hali wato dan adahin san aka maka ba mamaki ka aifi da ko ya ita kuma eh, ta ɗauke ka banza ta haɗa kai da makiyanka ko yau da wajen ƙarfe oh, hudu ko hudu da wani abu ina samu wata ta kamata ma kuka ma nan dama kai nake gina nake so ha lallai me faru sai ya ce wallahi da Allah a fadin addu'a'i a fara ya ta addu'a'i in an mata faɗa ya ta gudu ta bar ta mata faɗa kan wani abu tattafi uwa duniyanta can ta sake dawowa aka sake mata faɗa yau kwana hudu ba ta ganta ba to me ake so a yi mata a dinga bauta ta mata na san nasa ne ya bayyana amma abin da ke koyi Allah sun dubbannin abin da ya auku kowa na fama da abin da ke fama ita ta kasa hakuri ne ba mamaki ka karantar da mutum ya ci maka mutum to tun da ka haifi mutum ya ci ma mutunci yaya don karantarwa ka awo mace ta yaga ka ta ɓata ka ta ɓata ma rayuwa babu halayya na ɗan adam ga Allah bai wanda yawa Allah haka an girmama babanku an ɗaukaka shi an sannan an sa mala'iku sun masa sujada wani ya ƙi ko kuma kuke san wancan wanda ya ƙi sai me za ka samu da ɗalibanka ɗalibin da ya fito ya zage ka sai su koma su haɗa kai da shi gaskiya ne an cuce ka kuma muna bayanka ja da kyau rike da ƙarfi fata'uni malaikun suka bin wa ba a aduwi maki na shi kuma a ainihin sai ki shi ba zai ba wa'aduhu wa'ako Wa a ko? me yake da suna wa'aduhu kai ko wa aduwi wa aduwuhu fa ata ya saba fa umira fa fa umira ako wa kharaja an dati hmm? fa afa amri eh, fa afa amri ani eh, kada misalin na ku sane wani wuri yace wa ba aduwi wa aduwahu wannan wakilin suna da kuma adam maƙiyi na maƙiyin adamu ya ce bai fata amri ya saba lamarina wata Raja, an ta'ati ya ƙi min da fa kaifa yuhsinu biko. ya zai dace da ku ba da haza an tattakhiduhu wa taho auliya ku ɗauke shi da zuriyarsa wannan dinnan nan baban nan naku maƙi na maƙin baban ku ku ɗauke shi mai gida shi ne mai gidan ku yanzu min duni. to a kaga wannan yana kusa da kwafan kaman ya tsakanin ɗa ba. uba sai da falilahi masalul yana daidai da ya ɗalibi da malamansa ya yi haka fatuti'unahu shi za ku dinga bi fi wato wa tuwalunahu ku goyi bayan sa sai khilafi marzati sabanin yarda da ni shi duk yadda zai yi bata min haka yake nema duk yadda zai bata baban ku haka yake nema ku kuma ku kace da shi za ku haɗa kai wahum an ada aduwakum shi da zuriyarsa su ne suka fi ƙiyayyen ƙiyayyen ku ɗan adam ko fa duba da kyau fawalaitum aduwi kun goyi bayan maƙina wa kada amartakum bi mu'adatihi na umarce ku ku yi gaba da shi saboda ne saboda babanku wa man wala a ada almaliki wanda ya jibinci makiyan sarki ya abotaka da shi kana huwa wa ada uhu inda sawa shi da maƙiyansa a dutse ne al'amuran a fili suke sai dai mutum tunaninsa kan ballade da gangan fa innal mahabbata wa ta'ata so da ta'a la tatimu illa bi mu'adati a ada'il muta'i sai da gaba da makiyan wanda ake bi ofili eh? yake da ainihin so da ɗa'a ba zai suka ba sai mutum ya yi gaba da ainihin mai wanda yake kan bari da haka misali a karan banza son jam'iyya ka misalin ne kaga yan jam'iyya duniya ma kan jam'iyya da eh, gwamnan jam'iyya ba zai ka ba sai an yi gaba da <laughs> go ba ka ga tsakanin miji da mata ba da mata za ta ce na son jam'iyya kaza mijin na son jam'iyya kaza sai ka ga suna faɗa da juna a karon banza a addini ne haka kaga kenan son Allah ba zai cika ba sai mutum ya yi gaba da wanda Allah ya ki hmm? saboda kwallo ba ma yasa ba tukuna to kwallo abun banza zai sake ba ta saboda haka saboda tim ne biyu suke karawa da juna shi ina son wannan tim din ya ci matan sakon tana son wacce ta ke kila da allah tsallar matan suka ci shi kuma ya sake ta amma ta aliki ne daga gare ne kai bi kai kafi ai da ma kyauta ba ai addini su kabbara sa kenan tunda arna ne ai arne ne murna ta sami shi ya kafi rab rab rab ce to haka to ka gani wannan abu asali a duniya shi ba yadda za a yi a ce maka wannan na zagin kila malamin ka na fata shi na tisga shi na kauyantar da shi kai kuma ka haɗa kai da shi kuma malamin ka ne ba malamin ka ne ba hmm. sai wani a cikin family shi wani ya tashi kuma yana buki da wancan a cikin family to ai shi ne to ya kuka da ce shi ko da gaji mutumin jirgi to a saboda kana yanzu ka gane kalma baka gane fa innal mahabbata ai duk bikin akan ka ne fa innal mahabbata wa ta'ata la tatimmu illa bi mu'adati a'da'il muta'i sai an yi gaba da makiyan wanda ake bin mu ga annabi muhammadu ba za ta cika ba ba ta ma yi ba sai mun yi gaba da duk wanda yake kin annabi muhammadu ba ga sabai ba in ba ifin ka yake bai kaunan annabi muhammadu da ka zaka ce to ni ma ban kaunan kawo ba eh, kwata kwata ban kaunan ka idan zaba ba za ka tashi ka kashe annabi muhammadu da san ban kashe ka na ga cikin haka akwai wanda ya kori ɗansa saboda annabi muhammadu abubakar a faɗan uhudu ɗan shi dama tun da sa jarumai ne mafi ya yi suna da da haƙuri ɗan sa zo ina barazana da takobi yana kaɗa takobi yana jiyawa ina ku ba ku da ba ku da jarumai ne ku tura jarumi mana guda ɗaya yanzu nan wasu ta haifi wani sai abubakar ya sun gumo takobi ya rugo ba a wani ba za ku kara maza annabi rike shi a rayon nan ba nan ba ta saboda ka za ka kashe ɗanka saboda annabi muhammadu san shi kuma wani ya ɗauko takobi shi kuma yana neman annabi muhammadu dan sa kawai ya yi kashi da hira abadan kaga in kana son ka ga wannan aikace sai dai ka karanta tarihin sahabbai kuma dole ana karatu nan ana rabto an inda ka fita ai ka karatu kawai dole ana yi ana auna ana yi ana auna duk mutumin da yake zai ja da wanda kake so to fa dole ne kai maka ci ka taya shi ya ko za a yi mu bar annabi adamu mu goyi bayan shekar a ina ba wannan ba sai dai ya laita kaumana ya lamu alatta ba ka iya fahimta haka dole sai inda ka zauna da gaske karatu ya kawo ka banda wanda ake kawo su karatu wanda ake turo su karatu gaskiya ina su ma ba da ana ajiye su ne dai kawai don da zo samu ne gaskiya duk wanda dole aka masa zo karatu gaskiya mu ce ita kawai domin dai wa'annan sai dai suna mana akwai iyaye da suka turo matan su ba sa son zuwa in dai ka fuskanci matar ka ba ta son zuwa da Allah ka kyale ka ko ta zo zuwan ta ba amfani tana bata mana ne tafiya tunda ba ta so eh ah, mutum ne zai zo da mugun abu yanzu misalin da a ce kana da ɗan da bai ta to ina zuwa nan in ban da ya faɗa da ne ba abin da zai baka ji ana shi daga can ba eh dai da in ya zo ka in ban da ya halaka ni da neman komai da shi bai ta don ya zo ya zauna kawai duk maganar da za ka fito daga baki na shi na gaina da ta. eh, eh. a ah, ya zo ya ai da ma ba mai rikici da shi ba inda wannan a kullum muna tare duk abin da zai inda ya wannan ne sai ya zo ya same ni yayin da zai same ni ma ka sani ba yayin da zai zama ya same ni duk inda yake in ya je ya kara ya dawo zai zai same ni in ya zai ganda cikin rikici ma sai zari sai ya gaba kowa da gani sai shi shi to wani gani a wurin ka ba ma ba har abokan sa to saboda kana wato wani abu ne muka sake malaman ne suka cusa musu to mu ko muna da ɗabi'an ƙin gida ka zo da sabon abu amma in ban da faɗa ka za ka ga duk inda suka juya fa ba sa sake da malaman su to amma mu kuma sai ka iske namu ba su lura da malaman su yanzu ka dubi yadda in aka kira Muhammad bin Abdul wahab a wurin su ba ga rahimahullah ka duba Usaimin in ya tashi ina kyanin kitabut tauhidi in ya zakan kan masail din ne da kafin ya zo kan aya ce wannan matsala to Allahu a'alamu kun san malam ɗabi'ar sa dan baiwa ne yakan yi magana in baka hango ta ba ba za ka iya ganewa ba idan wannan matsala kaza ike nufi to kaza kenan in kaza yake nufi za ta zama kaza in kaza yake nufi za ta zama kaza amma kuma in ba ka yake ba mu dai ba mu sani ba sai dai Allah ya ganar da mu ya wuce kenan to mallan umar haka ya mu suke randi sunan kaza su kira su kunduma ma zagi in ka je jami'o ina ma haka ba za a rubuta sunanka dole ɗalibanka su rufe ido su ce mu gaskiya za mu faɗi ba in jahiliwa ne su rubuta sunanka yara in banda ba a abin ɗansa ba kamar su ce sosun bar sunanka za su kira su yi lakta a kan kaso zage ka daga sama har kafa yaran kana yi ke ba komai guda guri a kwana a tashi wani lokacin sai ka iske ɗan bidi'a ne zai tashi ina kare ka sha kaga ɗan bidi'a yana kewaye wa ɗalibanka da an ce wani daga ina ka ce daga wuri kaza nake ce Allah sarki kuna tare da bawan Allah da Allah ka je ka ce ina gaishe shi ko ba tare kuke ba wani a ah, kai mutumin kirki ne akwai wata makaranta da aka ce koran kuɗin makaranta fa ce koran kuɗin makaranta aka ce gaba da shi kuma mutumin mai ana tsoron shi sun yi ce kaza dama ba ka roƙon shi ko roƙo ba ka roƙon shi duk wanda bai biya kuɗin makaranta bai shi ce aka fita waje aka yi kosar to ya fito ya gamsu kai ko bai yaran wani ne ba ce kai bai yaran wani ne ba sai su da suke ta jaraba mutumin banza kuna fata masa sunan duk ku shiga ku jarraba ba da gobe kawai kawai dunsa shi kuma sai har rubuta ka ina zagin ka alaikum assalam eh to ba mai ba ma mai na kansa babu babu na sai shi kaza sai dai rufa to malan ga abakar gune Allah ta'ala ji kansa yaran da iwa hanya zuwa karatu wanda suke suke zagin suke kai masa jahili na ga maka ko yaro da zai same ni nan fa ko a wurin ku ba yaro ne ba professor ne yanzu yace mai malam na ce ba an ce bakar gumi ya ce wani yake masa buga masa waya sai ya ɗauka ya ce alaikum salam ya ce kaka da ta sai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullahi na musulunta wannan ƙabiyar sai ce to mala ya kuskura nan to kawai abin da sami tsaga masa kama ya kama ziyara ne duk da kai na ba shi amsa da ta dace da shi ba dole sai na ga muku idan kai ba kai ya haka ya fito saɓani a nan masallaci da filayen da na shaida da sun yi shaida da sun fito sun ce gaskiya ne wani ya same ni a shekaru muna zaune a shekaru yanzu da wani ya kujera tawon ta da kofar nan sai muna magana cewa ta ka ai alhamdulillah mutane suna gane suna yanzu ana son musulunci yau kaga ita gaskiya ne mutane suna son suna yanzu ana son suna sai dai babu malamai yanzu in kaga yadda bakar in yana karatun hadisin nan haddasa na kaga yadda ake sauraron su gashi ina tsabka kurakurai amma akwai malamai su kuma malamai ba a sauraron su ina kurakurai ta ina kuskure amma dai alhamdulillah mai kuskuren ake sauraro gwanin ba a sauraron fa ba ka gani mai kuskuren dan Allah ake yi sai isa mutane suke sauraron fa ina ka gwanin kuma ba dan Allah ke bai sa Allah sa aka Allah banza da shi Allah ya soke shi zai yi ma da ya sa masa takardar dan garin su ne ma dan garin su ne har yanzu na kallon wannan dan talibi har ke zai same muka yi fata fata da shi wanda ke abin nan duk ba a da duk wanda ya tashi inda yana da mutunci a ƙasar nan yana yana son sunna yana menene ya take wannan tsoho wanda karatu sai ana da kalli mu ba mu ce masa ba asumi ne ba ba mu ce dan aljanna ne ba a'a mu dai yayi abun ku ku gani a sunna yayi iya wannan Ya eh. nan ba abun ai kuka ne ai malam wallahi wannan magana ta isa mutum ya sume ya mace saboda cin mutunci haka aka ce musu ai ba ku wanda ke daukan tafsirin ba in ya zai ce wannan kuskure ne wannan kuskure ne a tafsiri ya yi kuskuren kaza a nan ya yi kuskuren kaza a nan akwai yaron da na tura garin su yi tafsiri ya dawo daga sudan na ce masu suka ce min ba su mai tafsiri ce wani mai tafsiri zan ba ku ga ɗan wani je muku tafsiri sai suka ce ta shi kenan sai na kira shi na ce to kaga za ka je kai tafsiri yan izala ne a wurin duka kuma daman wala tsofaffin nan kada ka je za ka ce za ka tafsiri da ka ɗauki raddul azhar hatta ni na yi masa haka ne don ya samu karbuwa a ganin in ma kana da wani abu da za ka canza su ka kana ganin kuskure sai ka canza su a hankali amma ɗauki raddul azhar ka karanta musu akwai tsofaffi bukakka kalli yara cikin ku yan takariki yan kaza kan kalli wani ɗakwar da lalhar malam da je karanta da a shekara da yake kai malami radda da akwai kurakure da yawa ba in Allah ya kai mu akwai ni takarije da aka yi wasu yudi da shi jallalai ne da shi zan yi tasiri da yi karatu yanzu yake akwai kurakurai da dama a tasirin saboda haka nan kurakuran sun yi yawan da ba zai iya karanta shi ba to yaushe na mu je wani ko in muka yi muna yawa irin a haka a wannan mu ba mu ɗauki abu kar gome cewar ba ya kuskure ba ba abu na amma ba ya gara mu zauna ba mu da shugaba dole ne in za mu samu wani daga cikin mu da za mu sa a gaba fitattu wanda kuma ya san shi sai mu kila wannan kuma ba mu ci baya kuskure ba don ba za ka zo mana tanso ga bakar gudun ya ce gashi ai ba mu ce maka ɗari bisa ɗari muke bin sana mu dai malamin mu ne to in ma ya yi kuskure ba abin ne ba ba mu ɗauke shi annabi ba ba mu ɗauke shi kaza ba shi ma bai nuna mana mu ɗauke shi haka ba kullum ina karatu muna jin ina ta inda kai gyara kawo mu gyara daga yanzu kafin in mutu idan na mutu ba dama a gyara duk wanda ya gada wani gyara yanzu i faɗi baki da baki yaro karami zai dakatar da shakar sai malam malam nan wurin kaza kaza kaza kaza ita a ah, wani yi masa bayani sai gaskiyan ka bun bar ba a da ulmata mu bar wannan magana ka menene sai khilafi malbaki wa hum a'ada aduwi lakum hai karatu na yi karatu na malafa inda wurin yake Eh? <laughs> to fa innal mahabbata igala ne zai jangula wannan igala sai mana mu ta, والطاعة لا تتم إلا بمعاداة mutai wa muwalati awliyaihi sai mutum ya goyi bayan wanda ike so yanzu ai baka gani ba misalin ya yi shi'a ya za a ce ya yi shi'a musulmai saboda suna gaba da masoyin annabi go suna alaka da makiya annabi amma kuma suna cewa suna son annabi kaga zauna ƙarya ne a wurin su ba mai laifi ba wanda ya fi kuwa laifi sai abubakar sai aisha tana yarinya ta rabu da dukkan kowa ƙuruciya Allah ya tsare ta irin haukan ƙuruciya duk ita bai zo ta ba ta zauna ta wuri zottijo ta zauna da shi kuma tana masa abin da tsohuwa ba ta iya masa gwanayen tsofaffin ga nan wanda sun zauna da mazaje iri-iri sun san hanyoyi na kisa daban-daban amma wannan yarinyar duhe da ta shafe su kuma karewa da ya mutu ba magana ta aure to amma kuma su da suka tashi a duniya ita ce ta yi kaza ta yi kaza so sai sun masa haddi ma wanda ke ce zai wa matar manzon Allah haddi to da wacce hanya za ka shirya da shi ba ai ko ba ka ce shi aka ce kai baba don Allah ka bar wannan akida in yake ba zai bari ba yana neman ka da zai ce to in ma ba za ka iya faɗa da shi gaba da gaba bangare dole ya tsaro na wannan gari takardu ne ka in takardu yi ne ka bangaren ka kowa na gari me za ba ka san gaban garin ku sai gaskiya ba nan a gaya maka ba dan ka koyi zo da dubo shi a ita kaza kaza ya ji ya ganin ta a tunda ni ba hukuma ne ba ban iya hukunta ka amma na da iko da gidana na fita man daga gida wa auliya awliya'ihi wa amma in an tuwaliya a ada almaliki amma ka jibinci makiyin sarki sun matadda annaka muwalin lahu fa haza mahalu ya isa haka